jigilar a dabbobi daga wannan bangare na arewacin Najeriya zuwa kudanci na zo wannan kasuwa kuma dai in ji karin bayani yadda ake gudanar da wannan aiki. Ni suna na dan Juma Sean Gelfo. Sana'a na sayan kai ne da kuma kaiwa kurmi. Kuma za mu nemi babbar mota a sa a yi gado sama da ƙasa. A sa manya a ƙasa kananu kuma a sama. Babbar mota kamar muka sa akuya ɗari uku a ciki. Sama ɗari da hamsin ƙasa ɗari da hamsin. muke mota ɗaya kawai a mota ɗaya ba su matsu ba ba su matsu ba a ba wani problem mu da muke kaiwa can mun muka san illa in ɗaya ta mutu mu zafin na jikinmu ne aye Bincike dai ya nuna cewa a hukunce ba amince sa fiye da dabbobi hamsin ba a kowace babbar mota ɗaya domin ba bisa shan damar walawa da kuma shan iska da kuma har ila yau tabbatar da lafiyar su a tsawon kwanakin da za su shafe kan hanya daga arewa zuwa kudu. Sai dai kuma bisa ga abin da na ganewa idanuna a kasuwar lodin dabbobi da ke ƙauyen alkaleri a jihar Bauchi abin da ke faruwa a ƙasa ya zarce abin da hankali zai kimanta. Shanu a ƙasa jakuna a sama ko kuma shanu a ƙasa awaki da tumaki gauraye a sama cikin mota mota ɗaya da za a shafe kwanaki akalla biyu ana tafiya. Mr. Shaya Buba Bajama mai fafitukar kale muhalli da dabbobi ya bayyana yanayin da ake daunin dabbobi yanzu haka a Najeriya a matsayin mai ban takaici. Abin da ya kama daga jigilar kaza zuwa jigilar akuya zuwa jigilar tumaki shanu har jakuna da suka bi layi yanzu in kana duban yadda ake rikon waɗannan dabbobi sai ka ɗauka waɗanda suke rikon dabbobin nan ko sun san addinansu ko sun san ka'idojin cewan waɗannan dabbobi suna da rai kamar su suna da jini a jikinsu kamar su suna jin zafi kamar su matsayin kungiyar masu lodi da safarar dabbobi zuwa kudancin najeriya dai shine karancin mai haɗi da haraji da wani zubin rashin kyawun hanya yasa dole fa ake wa dabbobin ɗorin ɗosano yau ni dana a ce ina da dabba guda arba'in zan kai su inugu ko ko ibadan ban isa daukan mota ba saboda matsalar maganan mai dole sai na nemi haɗin gwiwa da mai saniya ko da mai jakai sannan mu haɗa mu ɗau mota saboda tsadar tafiyar ba wanda ke da dukiya zai so dukiyarsa ta wahala ko kuma ta je ta mutu kuma dole ne matsin ya samu in biya haraji a nan in ba ma yan su wane da wane yan tsara hanya ba gaira ba dalili sai ka ba su a halin da ake ciki dai yanzu bayan tattara bayanai da kuma jin ta bakin kungiyoyin da ke kare muradun dabbobi kan yadda ake jigar su a Najeriya majalisar dattawa ta ƙasa na duba tsarin wata dokar da za ta sake fasalta yadda ake safarar dabbobi a Najeriya. ka ga an mudda wuyan dabba ko a ɗaura wannan ko a juya kan kaza dabbobi kamar guda uku ne a mai da su biyar ko shida. To wannan ma akwai doka. Kar kamar yadda bayanai suka nuna na kuma duba zaɓin yanka dabbobin da sarrafa su a tsaftace a maimakon jigilar da akan yi masu inda da dama kan mutu kafin isa kudancin Najeriya. Shau Saulawa, Bauchin Najeriya, Radio France International.